cikin jawabin da ta gabatar a zauren taro kan tattalin arzikin Najeriya a nan Abuja. Kafafen yatsa labarai a Najeriya surwaito ruwaito ministan kudin kasar Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed na mai cewar gwamnatin tarayya na kokarin kayyade wani adadi da mata za su yi haifowa a cikin kasar nan da nan kuma wannan batu ya janyo cece kuce a cikin kasar amma cikin sakon da ta wallafa a shafinta na twitter ministar kuɗin ta ce ba haka take nufi ba Zainab Shamsuna Ahmad ta ce abin da take nufi shine gwamnatin tarayya na tuntubar masu ruwa da tsaki kamar sarakunan gargajiya da malaman addinai idan ganye da muhimmancin hutun haihuwa. Ta ce ita bata ce a kayyade haihuwa ba, to sai dai kuma Duk da irin wannan ƙarin bayani da ministar ta yi, wannan batu na ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya. Sunana Kabir Dahiru Rahama. To amma in ka kalli maganar sai ka rasa fahimtar ta wace fuska ita gwamnati yanzu take da wannan damar cewa mutane su ta haihuwa. Sunana dai Adamu Suleiman Gambo da Damagum. Saboda haka wannan magana ba ta da asali a addini ko kuma a zamantakewa ko kuma a duniya babu ma kasar da take kafa tuta da wani abin da ba saboda haka ba ma son wannan abin. Sunana Muna Jibrin. um, abin da na fahimta da abin da ministan kuɗi take faɗa shine ita ba ta ce kar a yi haihuwa a Najeriya ba ne ko a tsayar da shi ko a ƙayyade shi ta ce a samu child spacing ne ba wai tana nufin kar a haihu ba ne. Ke wannan kuma daidai ta faɗa gaskiya saboda ni ma na yi child spacing na ga amfanin shi. Kwararren likita a nan birnin Abuja, Dr. Ilwan Muhammad ya yi fashin baki. Da iyali kamar ka ce ni da na yau mun Allah da muna son samu yara guda uku. Kenan sai su ta yin hanyoyin da za su bi su ga sun kai da iyali. A tazaran haihuwa shine kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suke yi tun da dan sun aihu da su shayar da yaro namiji zai dan bar matan ma kaɗan ya zauna sauran wajen matansa har ta yi shekara biyu kafin nan har muna wasa a waje kafin nan ma tukunna a sake samun wani ciki. ne tazaran haihuwa yana ƙara wa mata lafiya yana ƙara wa jariri lafiya yana ƙara wa mata mai yana rike wa mai gida yawan haihuwa a lokaci lokaci kuma idan ka tana yawan haihuwa a lokaci lokaci yana iya wa mahaifanta ya zo ya fashe wajen yawan haihuwa din nan ko wata mata da na sani shekara goma da ya wuce da ta haihu goma sha shida a shekara a rayuwanta ta aure tun shekara goma sha biyu ta samu yan biyu sau biyu amma na ƙarshen sai da mahaifanta ya zo ya fashe a gida ko duk take aihuwa ku zo na nemi jini da kaina na ba da jini je na je na mata operation ba kuɗi haka na lallaba muka bidiya na yi hakan nan ta washi gari ta wani ya kawo ta da ta mutu mai gidanta ga yara manya manya ba ko jini a jikin su na ba da jini to irin wayannan yana sa a rasa matan ko a rasa yaro yawan aihuwa akai akai din na shi ake so a samu kura Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.